daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin birnin mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan za ku iya sauraron mu a koda shi kuke so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington. Mahmud Lalo ne tare da babu Yakubu Makere muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsin inda za ku ji irin matakan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke ɗauka tun bayan hukuncin da kotun kolin ta yanke wanda ake ganin ya samarwa jam'iyyar daidaito. Kamar yadda aka sani akwai jam'iyyu fiye da sha biyar da muke tattaunawa da su wannan mama yana ci gaba da tattaunawa da su mu ga yadda za mu samu haɗin kai wajejen fuskantar zaɓuka masu zuwa a nan amurka ko za ku ji cewa babban mai bincike na musamman kan alakar rasha da gangamin yakin neman zaben trump wato robert mueller ya kafa wani babban kwamiti da zai fara binciken wato saka hannun rashin a zaben amurka na bara to kowane fanni kwamitin zai duba a wannan zargi na katsalandan din yana so wato ya ƙara bincike a kan wani abubuwan da ya gani kamar sha'anin kuɗi da ake cewa ma rasha sun sun tura wa kamar shi donald trump da kuma su wato mutanen da ke hudu da su na kasuwanci to duk za ku ji ƙarin bayani amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a mujallar da wall street journal ta rawaito cewa babban mai bincike na musamman robert mala ya tattara mutane da za su bincike zargin karya doka domin tantance ko shaidun da aka samu sun wadatar wurin gudanar da shari'a ko kuma a'a daukan wannan mataki yana nufin za a gudanar da bincike a kan batun kutse da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban amurka a shekarar 2016 na ƙara girma masu bincike da masu shigar da kara sun yi amfani da zaman mutanen na musamman wurin tantance shaida da kuma yi wa waɗanda suka bayyana gabansu tambayoyin sanin kwakwaf da kuma sammacin samun takardu ko kuma bayanan kotu domin tantance ko an aikata laifi idan har an gano an aikata laifin mataki ne mai muhimmanci ga kowane irin bincike mujallar ta ce masu taimaka masu wannan binciken sun fara aikin nasu ne a cikin 'yan makonnin nan kuma da alamar za su ci gaba zuwa watanni masu zuwa robert mueller da lauyoyinsa suna bincike a kan yiwuwan haɗin baki tsakanin rasha da wato yakin kamfe na donald trump to amma kuma a wani jawabin da ya gabatar na bijirewa da yammacin jiya alhamis shugaba donald trump ya kira labari na kulla alaka tsakanin kwamitin kamfen sa da kasar rasha a matsayin kage da abokan adawarsa suke jin daɗin faɗan wanda suka sha kayi a zaɓen bara kalaman nasa sun zo ne a lokacin da masu fashin baki da masu sharhi akan harkokin siyasa suke nanata muhimmanci da babban mai binciken ya yi ya bayar a kan wannan bincike da ake yi wanda ya kafa kwamitin masu taimakawa wurin shari'a ana zargin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da laifin cewa yana da hannu cikin wasu laifukan da suka danganci cin hanci da zamba da cin amana a cikin wasu batutuwan rashawa guda biyu masu binciken da suka yi watanni suna yi wa netanyahu tambayoyi a jiya alhamis sun nemi izinin kotu akan hana 'yan jarida ɗaukar rahotanni akan waɗannan batutuwan rashawa yahu ya musanta aikata laifi kuma mai magana da yawunsa ya faɗa a wata sanarwa a jiya Alhamis cewar wannan wani yunkuri ne na bita da kullun siyasa da ake wa firayim ministan da nufin kokarin canza gwamnatinsa. yahu dai ba shine shugaban Isra'ila na farko da ya fara fuskantar binciken aikata laifi ba. A baya tsohon firayim minista Ehud Olmert an yanke masa hukuncin cin amana da cin hanci a shekarar 2014. Shi ma Errol Sharon ya sha tambayoyi yayin da yake ofis a kan zarge-zargen cin hanci da samun kudaden yakin neman zaɓe na haram. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wani ɗan harin ƙunar bakin wake a afghanistan ya kashe akalla mutane hudu a daren jiya alhamis a harin da ya kai akan jerin gwanon motoci dakarun ƙasashen waje tsakanin kabul da babban sansanin rundunar sojan amurka a cikin ƙasar rahotannin farko sun ce fararen hula 'yan afghanistan guda uku suka mutu a wannan harin da aka kai daga bisani kuma jami'an amurka suka sanar cewar wani sojan nato na cikin waɗanda suka mutum mutane da dama haɗe da sojoji da fararen hula ne suka jikata ƙungiyar taliban ta faɗa wa manema labarai cewa maharin mambanta ne harin na jiya alhamis ya biyo bayan wani hari ne da taliban ta kai a lardin kandahar da ke kudancin afghanistan wanda ya kashe akalla sojojin amurka biyu su kuma 'yan ta'addan suka ce mutuwar ya fi hakan yawa ayarin motocin da aka kai wa harin ya hada ne da dakarun afghanistan da na nato da suke kan hanyar su zuwa lardin karabakh na kabul da ke kusa da filin saukan jirage na bagram inda sojojin amurka suka fi yawa sanarwar sojojin na cewar maharin ya tada bam ne da ya saka a jikinsa ta riga shirin tsagaita wuta a sassan lardin homs da ke tsakiyar siriya ya kankama a jiya alhamis mai sa ido sun ce hakan ya baiwa fararen hula daman ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba a da ƙungiyar da ke lura da kare haƙƙin bil'adama a siriya da cibiyar da ke birtaniya ta sirin observatory for human rights ta rawaito cewar ba a keta ka'idar shirin ba a yayin da manema labarai da suke wurin kuma suka ce an saka an sake buɗe kasuwannin kayan marmari da kayan lambu kana yara suna ta wasanninsu a titunan birnin na homs labaran duniya kenan makarantun muku daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta ce shekara ɗaya ya ishe ta ta kammala kintsa kanta har ta tunkari zaɓukan da ke gabanta shugaban kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar ta pdp sanata amir makarfi ne ya bayyana hakan a wata hira da ya da wakilin isa lawal ikara amma kamar yadda za ku ji a wannan hirar sanata makarfin ya fara bayani ne da halin da jam'iyyar ke ciki tun bayan hukuncin kotun kolin da ya tabbatar mai da shugabancin jam'iyyar halin kasan da kafin a kawo ga yanke shari'a kotun koli ai mun yi tsare-tsare da yawa Ah, akwai kwamiti din jeri gane da muka kafa kwamiti mai kunshi eh, wanda a lokacin kunshi mutane kwararru fiye da ɗari biyu da hamsin da aka duba abubuwa daban-daban na gyara jam'iyya da kuma tsare-tsaren Allah ya ba mu shugabanci ah, wannan abubuwa za mu gabata a ƙasa wanda zai kawo zaman lafiya zai ah, taimaka wajen cire jama'a cikin kuncin da suke ciki kuma zai kawo ci gaba a ƙasa baki ɗaya duk mun yi wannan tsare-tsaren mu mu jira wai sai an gama yanke shirya ba saboda ka wannan tsare-tsaren kuma wasu zai za su shafi mu gyara kundin tsarin mulkin jam'iyya wanda mun riga mun raba ma 'yan jam'iyya irin wannan gyare-gyare da za a yi kundin tsarin mulkinmu domin su nazari a kai kafin a zo a bi ka'idojin da za a yi a wajen convention a ce ga gyaran da aka amince da shi ga wanda ba a amince da shi ba kuma kamar da aka sani akwai jami'u fiye da sha biyar da muke ta tattaunawa da su wannan ma muna ci gaba da tattaunawa da su mu ga yadda za mu samu haɗin kai wajejen fuskantar zaɓuka masu zuwa kuma kafa kwamiti wanda zai duba laifuffuka da 'yan jam'iyya za su iya aikatawa da ba da shawarar kuma irin hukuncin da ya kamata a yi a kansu wannan kwamiti ba wai a binciki waɗanda suka nuna bambancin ra'ayi kafin yanke shari'a ne ba amma mun san cewa akwai kare dokoki da langwasa abubuwa na jam'iyya da sauransu da a baya mana illa saboda haka mun ce ne daga yanzu zuwa gaba amma ba wai a duba baya ana bita da kulle ana cewa ai kowa wane ya so mu wane bai so mu wannan ba ita ce magana ba wasu na ganin idan dai kun kafa kwamiti da za a yi sulhu a jawo 'ya'yan jam'iyya kuka kuma ce ga wani kwamiti na dattawa kamar za ku yi abin da kila zai tsoratar da waɗanda ke da sha'awar shigowa musamman wasu na ganin eh, ranar da aka ce kai ne shugaba ka ce kowa ya zo a tafi tare eh amma mun ce an ja layi daga lana amma ba mu ce kuma in wani ya yi laifi daga ranar a rabu da shi ba ai ga abin da ke jami'a illa kenan yawancinsu kuma ai sun zo ana tafiya tare amma akwai wasu su yan kalilan da har yanzu suna yin abubuwa da ya shafi zagon ƙasa zaka ce ne zaka samu su ido ai zabi ne ko dai suna cikin jami'an ko ba sa cikin jami'a amma mutum ka ce kana cikin jami'a dole ka bi ka'idojinta kuma ka bar jami'a ta zauna lafiya wasu sun ji kana cewa da kai da shugabanni kun yafe wa Allah suka abin da ya a baya amma dai an ji ɗaya daga cikin ku musamman shugaban gwamnoni na pdp yana cewa dole sai an ladabtar da wanda suka laifi to shi gwamna ne ba shugaban jam'iyya ba mu kuma mu ne shugabannin jam'iyya jam'iyya ce ke ladabtarwa yanzu haka akwai kalubale da ke gaban jam'iyyar pdp na lokaci da kuma irin abubuwan da suka faru a baya da ake so duk abin da za ta kila ta gama shi a cikin shekara ɗaya ya kace ganin dama da kuke da ita na shawo kan dukkanin abubuwan da ke gaban ku cikin wannan lokaci mun gode mu Allah da ya fita da mu daga cikin wannan ƙangi amma ba a sati biyu ba da muka fito daga cikin wannan ƙangi na shari'a ka tuna jam'iyyar apc ta yi mitin da gwamnoninta ne mitin ina jin an yi hala shekara ma ba su mitin ba sai da suka ga abin da ya samu jam'iyyar mu na alheri amma da aka fito wannan mitin ka ji irin maganganun da ke fitowa daban-daban amma wasu suna cewa za su bar jam'iyya ina tunashe ka da jama'a cewa mu a lokacin da zai kasance muna fitowa da cikin namu matsala lokacin da wasu za su fara shiga cikin nasu matsalan kenan saboda haka mu muna da shekara ɗaya mu kintsa kuma wasu suna da shekara ɗaya su watsi sanata ahmed makarfi kenan na jam'iyyar pdp to amurka mai bincike na musamman da aka naɗa robert mueller domin yin dubi kan zargin katsalandan da rasha ta yi a zaben amurka ya kafa wani babban kwamiti da zai fara binciken sa hannun da ake zargin rasha ta yi a zaben na bara to sai da shugaba trump ya ce duka labarin kanzan the russia story is a total fabrication it's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. Shugaba Trump kenan yake cewa duk wannan labarin kanzon kurege ne, maboya ce kawai suke nema saboda mummunan shan kaye da suka sha a tarihin Amurka shikenan. Abin da ya kamata a bincika shine sakonnin imel dubu talatin da uku na Hillary Clinton da ta goge. Fasarar kalaman shugaban Amurka Donald Trump kenan. To na tuntuɓi Aminu Yakubu Lame wani mazaunin nan Amurka da ke sharhi kan siyasar ƙasar yadda ke kallon wannan sabon mataki da ya kunno kai a binciken na Rasha. To, uh, wato ya danganci yadda aka wato ka duba abin uh, daman shi wato wannan babban kwamiti akan saka su na farko watakila zai iya a dokar ƙasa zai iya nuna cewa wato yana so wato ya ƙara bincike akan wani abubuwan da ya gani kamar sha'anin kuɗi da ake cewa ma rasha sun sun tura wa kaman shi donald trump da kuma su wato mutanen da ke hudda da su na kasuwanci da kuma kuma musamman wato wannan mishin da ake cewa shi dan babban dan Donald Trump yayi da wannan lauya mm. yan Rasha to wannan kwamiti abin da za su yi dai ba ba lallai bane da za su samu laifi amma abin da su tabbatar shi su tabbatar cewa ya yi wannan magana na farko sannan kuma ya zama cewa dole wato in har suka ce ga abin da ake so su kawo su kamar takardu kamar su telefon na wato da zai nuna sun yi magana kan waya hmm. ko kuma da suwa suke dole dai wato in har ya zo wannan gaban wannan kwamiti din dole ya faɗi gaskiya saboda ya san cewa aka aka san cewa kar yayi to zai zama na kusan cewa zai ma za a iya sa shi a kurkuku hakan nan na ji ka ce kamar mai yiwuwa ba za a iya samun komai ba dangane da wannan bincike da za a fara wasu na ganin kamar shi wannan lauya na musamman din wato robert mala ya gano wani abu ne shi yasa ya sauri ya kafa wannan ah, babban kwamiti domin ya binciki wannan batu na rasha to zai yi hakan ne ah, kamar yadda na ce da abin da watakila ke so tabbata so kwamitin su taimaka wa shi robert mueller din ne ya tabbata da cewa wannan abu ya faru duk wani abin da yake bukata wato ya faru amma kuma ya sa wato zai tilasta wa su mutanen trump dole su ba da duk wani takardu ko kuma wani sha'anin telefon da shauransu da ake bukata dole su baya saboda sunan cewa wato kwamitin da wato ta kara shi rabar Mueller din karfi ne kuma ina ji a nawa ganin ya zama na cewa dan tun da yanzu kaga Donald Trump dama yana cewa in har rabar Mueller ya fara binciken wannan sha'anin kuɗin sa da al'amuran kuɗi da kasuwancinsa da ya kafin ya zama shugaban kasa mm. to wato ya wuce layi saboda haka zai iya tun da kwanaka san ana ta cewa Donald Trump yana tunanin cewa wato ya kore shi mm. to amma yadda ya riga da ya kira wannan kwamiti wato suna zama na za su yi kuma zama na dindindin wa za su kai shekara guda suna zaune kawai su rinka kiran wato shaidu da shauransu zai yi wahala wa donald trump a ce yanzu ya kore shi to wani martani da shi shugaba trump din ke mayarwa dangane da wannan babban kwamiti da ake so a kafa ko kuma a kafa shine kamata a mai da hankali kan batun binciken sakonnin emails da aboki hamayya Hillary Clinton ta goge a lokacin yakin neman zaben da aka yi a bara. To ban Allah ka ya sani amma gani na bisa ka abin da muka sani ban tsamman wani abu ne na bincike ba wanda har za a ce shi Robert Mueller duba. Tunda kaga sun da sun riga da sun cewa kamar wato shugaban FBI na da ya riga da ya ce ba a samu wani abu ya ta, ta goge wannan wato emails amma kuma a, a nasu binciken ba ta goge ne da niyyar cewa ta ɓoye wani abu ba lura da yadda wannan batu na rasha ya mamaye kusan daukacin watanni shida da shugaba trump ya kwashe yana mulki kana ga an dauko hanyar kawo karshen wannan batu ko koko dai har yanzu akwai sauran tafiya a gaba eh ina ji har zai da shauran abun da mu sani ba saboda haka ba zan ce an kusan zuwa karshe ba zai yi kuma to karshe ya danganci me na farko mai kake nufi karshe zai yi watakila ko zuwa karshen shekara a zama cewa sun gama binciken ko kuma zuwa cikin shekara mai zuwa Allah kaɗai ya sani sai kuma wato shi Robert Mueller da ya san cewa abin da ke duba tun da ga wato abin ya in an yi sun duk wani in sun kira wannan shaida yau ne shaidan ya faɗi wani abu ko kuma wani abu ya sake fitowa cikin wato shaidar da za a bayar ya zama na cewa kuma binciken ya karu ya su ƙara ci gaba. Aminu Yakubu Lame kenan wani mazaunin nan Amurka. To kafin mu je ga shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar, bari mu shakata da wannan waka. Allah. Allah mai gyarawa mai gyara ne kai ka mu ma baya gudu bayaki wanda ba ningana yaki ne na san baya ya bani in ko da ya tsaya ya kone kai maza suka zauna baya gudu ga yaki lonna amali ya buge ada sai ya faɗi yana wa'atu da saye ya yi malece ya kai a gadar gayinsu kai maza ya faɗa min yaron ga mahaukaci ne abin mugu ga awon zai kai kabo ga hanci. Tumar da yanzu karfe uku na tsakar dare ne da minti kusan sha tara a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan da bakuwarmu Hajiya Bilkisu Salisu Amadu, marubuciyar littattafan Hausa. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan irin abubuwan da ke ci mata tuwo a kwarya da kuma irin matsalolin da mata ke fuskanta. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara da yi mata wannan tambayar. To Hajiya bari mu mm. koma ga batun yadda kike rubuta littattafanki. Kamar ta ya aka kike mm. samun labarin littafi haki zauna ki yi bayani akan ki bayyana abu kamar yadda kika ce da turawa ke bayyana abubuwa. Wa tun da farko ya sa irin littafi tun ina da shekara ko ashirin da biyu a duniya. Tun san jaridiyar da suke kawo labarai a ko a mm. sauraron rediyo ni ne sa rediyo ce. mai son kuma a rediyo sai in rubuta miki akan duk kowace tasha sai zan iya rubuta miki littafi akan ta in ga ɗaya kenan ko sai hmm. sai in ji tsakanin shin an ce yau na ji labari an yi kisan kai ko an yi kaza ko an ma wata auren jini ta faɗa rijiya to sai na riƙa tunanin haka to me zai hana ni ko in ƙirƙira wani labari yana fara ƙirƙira ɗan labari yarinya ta faɗa daman cikin rijiya ɗin yana ya gashi na gabe mun ba Allah da ciki iko kaɗan yana samun samu da na raba ramar ɗan ta ta je kan cikin jini son da jikin hasu ba wani na ga wani hasu na zai kafe da shi sawa zai auri jahilan ce to na an ce ce cikin ji abin da ya sa min ce ƙarƙashin sai in rubutu mai tsawo in da hannun da yi rayuwa auren ba su rayuwa wata ba kaɗai sai na karanta littafin balaraba na ne su da ce wannan gaba ne shin da gaske ne take kirkira ne su fito alhamdulillah ina zan iya kirkira ke mm. ina kallon ta yi shi sai na koma mai yi san gobe sai na gari ne yadda nake son ta kawo ba mutuwa ci cikin gita to zai na yi allura ina na kawo talauci ita ta yi a cikin daji ne ni kuma sai kawo a cikin wani bashi na yi aibin ni ne ko eh. ba irin kungurmin daji ba ita da ta ɗauko yarinya ya kuma na san cikin daji da san kawai ba amma ni Allah ka tana da san ilimi ni kuma sai na kawo shiga su katsina kowa da su a Najeriya ba ƙasar da ke da ke da san ilimi kamar baka tsini yawwa ba ka yanka baka tsina ki jini tunanin to bari in ka hanyar da ka tsina take iya ta yan ta tsina sun da yamanin bashi da mm. zama bari in nuna cikin sun ilimin su yadda ne ta koma ba to shi ne kin eh, abin da ya sa ya na fara kirkirowa na san mana bashi inda can ne makaranta ban sa hutu ba sai na sa duk da da na sun ne amfani to mutane da yawa sai suka rika tunanin sai in sun je ai za su ga gidan baban asiya ɗin ko gidan mu da ke kalawaki saboda na faɗi anguwa na ce ƙofar fada na ɗin ka ba na ɗin ka ba. kuma akwai kofafa da mallam fasha akwai wani kuma sunaye ne amfani da wanka wani suna aljanu ba san ko na ne na wasa ina kawo sunaye na tsari ne haka da rika rubuta sai suka fi zama abincin gaske ne wanda ta fara da gaske ko duk ƙirƙira ne daga nan ke da naka an ansu lissafi ne na raba shi da ya yi tsawo da yawa sai na raba shi uku allura ɗin kenan Eh cikin littattafan da kika rubuta mm. akwai waɗanda kin rubuta su ne bisa ga ainihin abin da ya faru a zahiri ko ku daidai kirkiro su kika yi. Wallahi da kirkiro ne, ni kirkiro ne. Kawai na ce mutum yawan zahiri na rawa shi tara shi ya ɗaga ni. Mm. Ni ta da mu hankali na gaza ta yi kirkiro ta kuma kirkiro ne ya tabbata to ni ma zan iya kirkiro nan. Sai na ga cewa ke in faɗa abin da ke faruwa. Kirkiro ne amma abin da ke faruwa a rayuwar ɗan Bahaushe. yanzu sun kamar hira aka yi da naga tana ba da wani tarihi zamanin aminu kano yake shi bakin cikin shi ɗan Bahaushiya da ta aje kunya daga tacce abinci ta aure ta haihu shi ta mutu ina rubuta ne littafin dama yarinya dai hausawa in kike rayuwa gidan iyaka da gidan mm. mijinta sai na ga wannan kalmar kenan daidai abba Bahaushiya ke aure a ci abinci ke aure ta haihu da kuma ta mutu to ne na ga tuni zai sa ke yarinya ba za ki iya kanki abubuwa ba yanzu kina kan rubuta littafin ko kin gama rubuta shi eh ina kan shi Allah. ba gama ba ina kai dan zai yi tsawo sosai kin ga in na kawo oh. matsala ai ya kamata in kawo kuma za a warware ta babu shakka mm. a gurguje kamar wani irin kalubale mm-hmm. kika fuskanta a wannan sana'a ta ki ta rubuta littattafan Hausa gaskiya na shiga hali sosai daga farko din nan Kash ma sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai za ku ji mu da ansar wannan tambayar. A madadin ita babbar bakuwar ta hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla da Maryam Dauda yanzu kuma sai ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America. Sunana Kasuma Aliyu Asada, sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto. yau zan bada na ra'ayi dangane da tahiyar shugaban kasa muhammadu bara birnin london domin ya ga likitansa ta ina mai roƙon allah shi ƙara ba shi lafiya jikinsa kuma yana shi gida lafiya ya ci gaba da ayyukan alin da ya ci gaba da yi ma 'yan ƙasar shi najeriya sa'annan ina roƙon allah shi ƙara ba ƙasarmu najeriya zaman lafiya da kwanciyar da ƙaruwar tattalin arziki da dama mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya dan Allah muryan Amurka ku miƙa mun na zuwa ga masu son ballewa a Najeriya wai don kafa ƙasa ta su ta kansu. Ya kamata masu son ballewa a Najeriya ku je ku kafa ƙasa ta ku ta kanku ku saurari wannan jawabi nawa da kunnan basira. Babu wani ɗan adam a ƙasa wanda ya isa ya fita ya ce zai je kafa ƙasar kansa bayan ƙasa tana dunkule kana karkashin shugaba guda ɗaya takas amma wai ku yanzu ku za ku ware kan ku je ku kafa kanku don haka ina kira da gwamnatin Najeriya wannan kalamu nasu ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a kansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika suya daga kebin Najeriya mazauni Owari. Na ra'ayi da zan bayyana suwa Ina kira ga shugabannin kasar Najeriya musamman 'yan majalisa ta tarayya da fara shugaban kasa to kar ku yi wasa ba wankin fulla ya kai ku dare domin barazanar yan biyafura an kyale suna ne da suna ga dama suna yawo sako sako da motoci da tutar su to ku sani ba abu kamar wasa zai zama babba idan an karba kasan ma mu ba wani abin da ko da kada mu galehin su mu shugabannin mu na arewacin Najeriya sun ka ce mu domin dan ba su unwana ma yan arewacin Najeriya komai ba hina suke jin tsoro a raba Najeriya su ji kunya to kunya ada ma kun gama ta in kuna gyarawa ku gyara a sake sake don wannan al'amarin na barazana boko yan eh, biyafura ya yawa yanzu kuma ga labarai a takaice. an lalata wasu kayan ado da aka kira da hauren giwa na sama da dala miliyan hudu a birnin new york a jiya alhamis domin nuna wa jama'a hauren giwa wato na giwa ne amma ba na ado mutane ba ne an zuba waɗannan kayan ne cikin inji da ke niƙa su su zama ƙura an kwace waɗannan kayayyaki ne a wani bincike da aka gudanar a birnin new york kayan sun hada da wasu kire-kire masu sha'awa da masu rajin adana namun daji ma za su iya tabbatar da kyawunsu amma dai kire-kire ne da bai kamaci a ce an yi su ba wata cibiyar rajin kare namun daji ta wildlife conservation center wacce ta ba da tallafi wurin lalata waɗannan kayan ita ce ta ke cewa wato an kashe ɗaruruwan giwa don kare irin waɗannan kayan ado. mujallar nan ta wall street journal ta rawaito cewa mai bincike na musamman robert mala ya tattara mutane masu da za su yi binciken zarge ko an karya doka domin tantance ko kuma shaidu da aka tattara sun wadatar a gabatar da ko kuma a gudanar da shari'a daukan wannan matakin yana nufin za a gudanar da bincike a kan batun kutse da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na nan amurka na shekarar 2016 masu bincike da masu shigar da kara sun yi amfani da zaman mutanen na musamman wurin tantance shaida da yi wa waɗanda suka bayyana gaban su tambayoyin sanin kwakwaf da kuma sammacin samun takardu ko kuma bayanai na kotu domin tantance ko an aikata laifi idan har an gano an aikata laifin mataki ne mai muhimmanci ga kowane irin bincike da za a gudanar ana zargin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da laifin cewa yana da hannu cikin wasu laifuka da suka hada da wato da suka danganci cin hanci da zamba da cin amana a cikin wasu batutuwan rashawa guda biyu masu bincike da suka yi watanni suna yi wa Netanyahu tambayoyi a jiya alhamis sun nemi izinin kotu akan hana 'yan jarida ɗaukar rahotanni akan waɗannan batutuwa da suka shafi rashawan. wani dan kunar bakin wake a afghanistan ya kashe akalla mutane hudu a jiya alhamis a wani hari da ya kai kan jirin gwanon motocin dakarun kasashen waje. To sai mu ci a gaida kebab kubu Makeri masu haro da aka kawo karshen shirin namu na hatsi na wannan rana amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake dawa da wani sabon shiri wato uku kina agogon Ghana. kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shi baba ya kuma kirin da ya ta na gabatarwa da kuma cuba hero da ne da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu malama zainab muhammadu lalo ke cewa a yi wunin lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc